Dr. Sadiq ya karaso yana murmushi, ya yi mata magana cikin harshen Turanci. Ki yi hakuri dole za mu buɗe idanunki. Idan mun buɗe sai ki kalli ƙasa, idan ki tabbatar mana kina ganin. Shi kenan, sai ki mayar da idanunki ki rufe, har sai ya iso, hakan ya yi miki? Nasirin babu yadda za ta iya, dole ta amince. Ana warware bandejin, gabanta yana tsananta faɗuwa. Sannan a hankali aka gama warware bandejin, yana kallanta ta ki dago kanta haka ta ki budewa dakta din ya magana a hankali bude idanunki ki kalli saitin kofa a hankali idan kin tabbatar mana kina gani sai ki mayar da idanun ki rufe ba na son ki kalle ni Nasarin ta ware idanunta tana duban kofa sai dai dishi dishi take gani don haka ta ce dakta ina ganin dishi dishi yauwa ina ganin wasu fararen abu kamar farar riga dakta ya yi murmushi ci gaba da ware su idanun naki a hankali babu musu ta ci gaba kamar yadda ya ci Fes ta ɗora idanunta akan wanda take fatan fara gani kafin kowa tsira juna idanu suka yi ya ƙara kyau da haske sai dai da alamun rama a jikinsa kamar wanda ya yi jinya ko kuma yake cikin halin rashin lafiya ta kasa kwai idanunta daga nasa tana kallonsa bata san akwai ranar da Allah zai amsa addu'arta ba ta sake kallon diɗinta mai kyau da kwartini shi kansa idanunta yake kallo yana jin wani farin ciki yana ratsa shi ji yake kamar ba a taɓa halittar damuwa a zuciyarsa ba yana harɗa cikin fararen kayansa da suka sake haskaka fatarsa murmushi kawai yake zubawa yana jin kamar ana sake sa mata soyayyarsa tana son yin kuka ya girgiza mata kai ya taka cikin tafiyarsa ta isa ya isa gaban gadonta sai a sananta sake ganinsa da kyau wayewayawa ta yi kamar ana neman wani abu sai kuwa ga Naufal ya zama kato ya fita girma har da wani gemu farin ciki ya saka ta ta buɗe haƙura tana dariya dina Naufal Allah na gode maka da ka amsa addu'ata dukkansu suka zauna akan gadonta suka kamo hannayenta suna ci gaba da kallonta sultan ya ce alhamdulillah alamin shigo ka ga idan nasirin dina fes da su ya kai hannu kamar zai tsokane idanun ta riƙe yatsin tana dariya jidda da al'amin suka shigo tare farin cikin ganin jidda ya sake kama zuciyarta tabbas jidda da al'amin kyawawa ne na bugawa a jarida nasirin ta rungume ta tana faɗin allah ya saka da alkhairi ya sa zamancinmu ya ɗore har abada ba zan gaje da doka muku aljanna ba nasirin ta sake waiwayawa tana neman likitan da ya mata aiki yana tsaye yana ta murmushi ta ce dakta mun gode ya so yana murmushi kukan girin da ya kare ko yanzu babu wata damuwa ko daga yanzu di shi zai zauna da ke har mu sallame ki tunda dai mu ba mu iya jinya ba di shi kaɗai ne ya iya Nasirin ta sunne kanta a jikin Sultan tana dariya. Ƙasa-ƙasa sun burge shi sosai don haka ya ce, Allah ya ɗorar da zamanku a tsakaninku. Allah ya nisanta ku da dukkan abinki. Ina fatan za ka taimaka ka zauna da fatan ɗinmu domin samun nutsuwarta da kuma kasancewarta cikin farin ciki. Sultan ya shafi fuskarta ya ce, Dakta, ƙafa ta ƙafar matata, na sha wahala da babu ita a cikin gidana. Gaba ɗaya sai gidan ya yi mini girma, ba na jin daɗin komai. A yanzu haka na ɗauki hutu, ina son cin amarci na yadda ya kamata, ko bebi na Nofal ya shafi kansa yana murmushi ƙasa-ƙasa. Al'amin ya nuna masa Nofal da baki, Sultan ya taɓe bakinsa. Alamun bai damu ba. Nofal ya miƙe yana dubanta. Ku gama hirar da di, sandarki tana nan. Ko kuma in ce miki, ɗan jagoranki yana waje yana jiranki. Na huta da shan kira. Abu kaɗan Nofal. Zo ka yi min kaza Nofal. Me yasa ka yi kaza? Nofal ka tafi ka bar ni. Ka tafi ka bar ni. O, oh, sunana ya kusan karewa a bakinki. Sultan ya kai masa duka ya kauce yana kwasar dariya. Nasirin ta ce kamar za ta yi kuka. Di ka gan shi ko yana tsokana ta. Sultan ya mayar da ita bisa kafaɗarsa. Ƙyale shi zara mamaki, kuma dole ya ci gaba da yi miki wanki. Har ki warke, zan ba shi wahala akan abin da ya yi miki. Ta sake ɗagowa tana dariya ta jin daɗi. Ta tsira masa idanu, shi ma aikin kallonta yake yi. a hankali duka aka watsi aka bar shi daga shi sai matarsa ya dan waiwaya ya ga babu kowa don haka ya jawo ta gaba ɗaya jikinsa ya ce ashe zan sake ganin waɗannan idanun masu haske da kyau Allah na gode maka Nasarin ta kwanta tana kallon bayansa Dina me yasa aka yi min ƙaryar da ba za ka zo ba hannunsa ya sa bisa kanta ya ce da gaske da ba zan samu zuwa ba bani da lafiya bebi hakan nan ban warke ba na taso matsala tana ta faruwa a cikin gida umma ta koma ta samu mai a matsayin matar abba babu tashin hankalin da ba a yi ba daga ƙarshe ta tsine min yayi shiru abin yana ci gaba da cin zuciyarta. yana mamakin inda mata suke ƙoƙarin haramta halak nasirin ta ce hasbinallahu wani ni'mal wakil muryarta ta soma rawa a lokacin da ta ɗago tana taɓa jikin sultan zafi ne rau haka har yanzu zazzabin bai sake shi ba sultan ya zame hannunta yana girgiza mata kai idan kika yi kuka zan koma in kyale ki kin dai san aiki aka yi miki gwara ki bi idanun na a hankali har su ƙara su warkewa ba na san kukan nan dole na sirin ta shanye hawayenta tana sake dubansa yanzu da tsiniyan umma a kan ka hau jirgi ka taho nan girgiza kai yayi a'a baba mu'azzam ya zo ta janye tsinuwarta har ta ƙara min da sa albarka amma ina tabbatar miki da cewar ba za a yi zaman lafiya a gidan abba ba saboda har yanzu umma tana cike da tsanar mairo akan aure mata miji da ta yi nasarin ina da na sanin wannan aure ina jin zuciyata tana tuhumata da rashin kyautata wa umma duk da ko da wata can abba ya aura sai umma ta aikata fiye da abin da ta aikata a cikin gidan nan amma babu komai babu abin da ya gagara Allah ya karfin jikin Ya karshe da tambayar ta yadda jikinta yake. Bata iya bashi amsa ba, zuciyarta tana tausayawa umma, domin abin akwai zafi, akwai cin rai. Kwana biyu kawai na sirrin ta ƙara a cikin asibiti. wanda suka yi shi cikin wasa da dariya. Haka ta ga tattali a gun Sultan kamar ta koma cikin ya ɓoye ta. Ko da aka sallame ta, Sultan ya hana su dawowa. Najeriya ya tabbatar musu sai ya more kuɗinsa zai bar ƙasar. babu wanda ya musa masa domin su kansu ba sa son komawa gida yau tana kwance a kafafunsa suna ɗan taɓa hira ta ce masa di kana waya da anti ya kuwa ya daga kai eh muna waya wani abu ne girgiza kanta ta yi babu komai na dai tambaye ta ne kawai ta tashi zaune tana wa yatsun kafarsa ido kamar mai nazari hakan ya sa ya tsargu ya dube ta lafiya kike min irin kallon nan idanunta ta dago ta ɗora a bisa nasa ya yi saurin janye idanunsa yana duban kafar ta ce gani ne kafafanka iri ɗaya da na naufal murmushi ya sakar mata to menene abin mamaki <laughs> na faɗa miki ke jini na ce kawai da yake ce baki gamsu da bayani na ba nasirin ta ɗan langwabe to na yarda da kai di. amma gaya mini suwaye ne iyayena gaya mini ina son in san ko ni wace ce. Sultan ya dake ya shafi kumatinta, ya matso da ita jikinsa sosai. Kai rubutacciya ce, ina fatan shi kenan kin fahimci ko ke wace ce. Oya, tashi mu je mu kwanta, ko kuma in zane dan bakin nan da bulala. Nasarin ta murmushi ta ce la. Ai ba a zane baki di. A kunne ya raɗa mata wata magana. Ta sun koyar da kai kunyarsa ta kama ta. ta ruga da gudu tana kyalkyalar dariya. Sultan ya saki ajiyar zuciya da ƙarfi ya mayar da kai ya jinginar a jikin bangon. Yana nazarin ta hanyar da ya kamata ya biyo wa Nasirin. A ganinsa lokacin ɓoye-ɓoye ya wuce, yana ganin faɗa mata gaskiyar za ta fi, domin lokacin da zai sada ta da danginta ya yi, yana tunanin lokacin da zai mayar da hankalinsa akan matsalolin Nasirin ya yi. Ko babu komai, a yanzu ya riga ya gama da matsalar idanunta, tana iya ganin kowa. Yana nan zaune bai tashi ba, ya ji hannaye masu laushi suka rufe masa idanu sannan aka sumbace shi a goshi nasarin kin kware a wasa ko idan fa na kama ki ba za ki ga da kyau ba daidai sai tunkunnansa ta yi wasu ta yi masa magana wanda ya haddasa wa tsigar jikinsa tashi idan ka kama ni za ka yi min da kyau hasali ma rairaya ta za ka dinga yi kana tattali na ba na tunanin za ka iya barin daidai da kuda ya taɓa ni ka yi mini duk yadda kake so di hannunsa ya sa ya jawo ta ta zauna a jikinsa nasarin komai naki mai kyau ne na so a ce kowa yana ganin muninki ni ɗaya nake iya ganin kyawunki har ma in saka ki a gaba in yi ta kallon ki kamar zanen hoto a gabana mu je ciki sanyi nake ji sosai suna shiga ciki gwasan ya fara sauyawa don haka na tattara 'yan takarduna na koma ɗakin sujidda su kansu abin ba a cewa komai daga nan kuma na juya gurin nufal. da ya nosa cikin dogon tunani tambayoyi ne cike a cikinsa amma sultan ya ƙi bashi fuskar da zai aiwatar da waɗannan tambayar kansa yana sake ɗaurewa ganin dangin abu ne kawai suke damuwa da su ya sha alwashin suna dawowa zai fi diddigin gaskiyar lamari wannan kenan cikin ikon Allah suka dawo ƙasar mu Najeriya ba su yi yunkurin komawa Abuja ba sai da suka kwana a Lagos sannan suka dawo cike da gajiya Zakiya suka samu a falo tana faman shan kiɗa abinta. Sultan ya zauna yana riƙe kansa. Nasirin kuwa kafe zake ta yi da idanunta. Tana mamakin yadda take. Duk azatanta wata mace ce ta nunawa a duniya. Ba ta taɓa ganinta ba. Ko lokacin tana da idanunta, kallo ɗaya ta yi mata. Ta ji ko alama ba ta santa. Don haka ta kawar da kanta, ta zauna tana lamshe daren idanunta. zake ta ɗago kai suka haɗa idanu. A karo na farko, gaban zake ya faɗi. Bata taba taɓa sanin haka idanun sirrin suke da kyau da ɗaukar hankali ba da babu abin da zai sa ta bari a ji a buɗe su kowannensu akwai abin da ke zuciyarsa ta so ta yi magana ganin jidda a wurin ya sa ta yi shiru don tana tsoron jidda jidda ta dubi nasirin ta ce ta shi mai shiga kitin mu samar musu abin da za su ci kin san abba mu san baya cin abincin masu aiki babu mutike sultan ya bi bayan matarsa da kallo yana ayyana wa kansa abubuwa Zakiya ta sake cika ta fam ya dube ta ya ce, Ke baki isa da zuwa ba ne? Ta turo baki tana magana ciki-ciki ba a koya min ba. Ya zaro idanu kamar ya ji me take cewa. Ya ce mata, Me kika ce? Ta ɗan ƙara murya ta ce, sannun ku da zuwa. Alamin ya kau kansa ba tare da ya tanka ba. Haka ya kamar bai san suna yi ba. Daga ƙarshe ya sa waya a kunne ya fice. Sultan yana kula da Al'amin idan yana waya ko Ashman ko Mahabub baya son a yi a gabansa. Idan kuwa aka kira shi suna tare, ya rusa kame kenan har su fahimci yana tare da Sultan su kashe wayar. Abin yana damun Sultan, gani yake yi sun cire shi a cikin abokai ne? Ya rasa gane irin wannan abin, haka ya yi wa kansa alkawarin ba zai tanka musu ba ba zai ce komai ba, sai ya ga iya gudu ruwan su tukunna. Zakiya ta dawo kusa da shi ta manne masa. Bai ce mata komai ba, ya kawo da hancinsa yana duban gefe. Ta kama hannuwansa, ta mayar bayanta tana magana. Baka damu da ni ba ko? Ya dan dube ta ya ce, Namiji yana ajiye matar da bai damu da ita ba ne? A lokacin Nasirin ta shigo falon za ta ɗauka wajen da wayarta. Ganin sa yasa ta gigice, ta rasa hanyar da za ta bi ta koma. A lokacin ya ɗago kai suka yi ido hudu, jikinsa ya yi sanyi ya kuma karanci damuwa a kwayar idanunta juya ta yi kawai ta koma kicin din yadda ta yi shiru ya sa jidda ta wanke hannayenta ta ƙaraso kusa da ita menene ke kowaruwa kuma nasirin ta ɗauko idanunta cike da hawaye ta ce jidda me yasa maza ba su da kunya ne yanzu namiji zai gaya miki duk duniya ke kaɗai yake so da za ki leka ɗaya ɗakin za ki sha mamakin irin kalaman da zai yi mata ni duk soyayyar da zai yi da matarsa ban hana shi ba amma kada ya a gabana ba ki gansa a falo ba wallahi zuciyata ta so su dama in zauna da makantata da ta fi min sauki tun da ban gani ba jidda ta ce subhanallahi haba nasirin ke fa malama ce bai kamata kishi ya saka ki ki mance matsayinki na musulma ba kuma idan kika ce gwara ki gwara kina makanta kamar baki gode wa Allah ba kenan kin ganni nan har anti binti ta bar gidan duniya musan wani kishin ta ba a lokacin yaushe hankali na ma ya bar ni na san kai na bare wani kishi na ji daɗi a raina da Allah ya hane ni da irin wannan kishin gashi mun rabu lafiya kada ki soma ki ce za ki sa damuwar wata a ranki bare ki sa ki sa kasa samun nutsuwar zaman aure kuma su maza haka suke ko ina suka je sukan gaya wa matansu suna son su amma ke kin san wace ce yake so ba sai an tambaya ba kina kallon kwari idanunsa kin san nasirin ɗinsa ce kaɗai a cikin zuciyarsa ba wata banza wai ita zakiya ba nasirin ta ɗan samu nutsuwa amma kuma yanayin da ta gansu ya ƙi goge mata a zuciya tana jin zafinsa da gaske da baya ɓoye irin waɗannan abubuwan a gaban kowaye tana jin ba za ta iya zama a falon ba ba za ta iya ci gaba da kallon zaki a jikin mijinta ba haka sai karasa aikin jikinta a sanye shi kuwa tashi yayi ya shiga ciki ya watsa ruwa sannan ya sauya kaya zuwa kanana yana fitowa falo ya samu al'amin ya dawo suka ci gaba da maganarsu a lokacin su da suka shigo da abincin kowa ya zauna suna ci ana kira amma nasirin ta kasa ci sai danna cokali take a cikin abinci amma ta kasa ci duk suna kula da ita nufal shigowarsa kenan ya dube ta cike da kulawa ya ce menene nasirin sultan ya ɗago haɓarta yana murmushi hmm, ashe haka bebi na take da kishi nasirin ta yi iya bakin ƙoƙarinta don ta ga ta danne abin abin ya faskara sai hawaye ya biyo gaba ɗaya jikinsa ya sanyi yana bubbuga bayanta ki yi hakuri kin ji na tuba ba zan sake ba ta abincin mu gama mu je yawo ko ta yi shiru tana goge hawayenta sannan ta janye jikinta tana cin abincin jidda ta dubi mijinta suka yi murmushi wannan kenan bayan sun kintsa ne suka fito zuwa gidan yumna nasirin ta dubi yumna cike da farin cikin ganinta a fuska suka rungume juna nasirin ta ce masha allah jaruman yan barno su masha allah na ji daɗin ganin ki fiye da tunanin mutum yumna ta yi dariya ta ce <laughs> na ji daɗin samun lafiyar idanunki. Allah ya ƙara tsarewa suka saki juna suka shige suka bar mazajensu a falo a nan suka sake zama suna hira jidda ta zage muna tsaf akan yadda ta ɓoye mata abubuwa akan kayan ƙamshi yuna ta miƙe ta ce bari in ba ku wani abu ku ji ta ɗauko wani humra ta ɗan feffesa musu suka shaki ƙamshin suna dubanta wannan kuma fa yuna na ke ka samu yuna ta miƙo musu Humra ce, ku karanta da kanku. Dukkansu suka kafa kai, Humra. Uwar gida ki kafata. Tana sanya kamshin fata ta zauna a jikinki. Tana kuma ƙara jawo hankalin mai gida ya kasa barin kusa da ki. Duban da suka yi idanu a waje, ta yi dariya ta zauna tana duban su. Wannan hurar daban ne, yadda kika san da suratul Yusufa aka haɗa shi. Duk yadda zan gaya miki haɗuwarsa ya wuce nan sai kin kwatanta. Jidda ta sake matsowa ta ce, Yumna Aminu, ina zan samu humran nan? Kuma haka suke a gora? Ta da kai, a shagon jafar ɗin nan za ki samu, gashi babu tsada, ɓoye humrar yake yi baya siyarwa kowa sai idan ka san sirrinsa, ka tambaye shi. Shi ne yake ɗaukowa, kina zuwa, shagon ki ce masa, uwar gida ƙafa ta ƙafar ki kike ne kike so. Wato humra. Ni saboda zulama ma kwalin na siya gaba ɗaya guda goma sha biyu ne a ciki, bari in ba ku daidai ku kwatanta za ku bani labari. Jidda ta ce, kin san Allah? Tunda ta hanyar zariya za mu bi, sai an ankul ya kai na har shagon na yi siyayya na, har da sabulin gyaran fata duk zan siya a wurinsa. Ba ni lambarsa don Allah. Yuna tana dariya ta zayyano mata lambar. Suka ci gaba da hirarsu. Su jidda dai sun koma gidansu. don haka gidan ya zama shiru nasirin ta gyara ɓangarenta sai tashin kamshi yake yi ta shiga bayi ta wanke jikinta da sabulun shagon jafar ita kanta ta gamsu da irin kamshin da take da yake fita daga jikinta ta shafe jikinta da humra mai sanyi wanda ya muna ta bata ta haye gado ta yi kwanciyarta shi kam tun da ya fita har aka kira magariba bai dawo ba sai da ta idarar sallar isha'i ta sake tsali wanka ta shafe humran nan ta gyara gashinta yana tashin kamshi sannan ta koma ta kwanta sultan yana shigowa gidan ya shigo hannunsa ɗauke da kaji da abubuwan sha kala-kala ya shiga ɗakin zaki ya yi miƙa mata ledan zai fita ta sha gabansa kamata ya yau ka kwana a wurina tun da dai kun je london tare to masu sauraro a nan za mu dakata a kashi na talatin da biyar sai ku biyo mu a kashi na talatin da shida domin jin yadda ta kare.